A filin raha a wannan mako mun samu zantawa da Usaini Ubaka Talla ne wanda ya ba mu labarin wata yarinya da hoton babanta na da. Ya take ne Malam Usaini? To labarin da nake da shi na wata yarinya ne da take duba wasu hotuna. Wanda abin ke wata yarinya ce Ƙarama tana zaune a ɗakin babarsu sai ta tsinto alban na iyayenta na datan tana duba hotuna tana dubawa can ta karo da wani hoto da ta ɗauke shi haba <laughs> ta dinga dariya tana ta dariya ta kalli hoton nan kawai sai uwar ta ce ke wanda kike tewa dariya ne ne ne shi wani hoto ta kalla na babanta irin samarin nan na da wata da afuru eh, gaba ɗaya ya tara gashi ya cika ga wata riga t-shirt ya sa ya ɗau necktie ya sa <laughs> ga wandon ya sa irin pantalo ɗin nan eh, za ga daga ƙasa ya yi faɗi ya buɗe daga tsakiya ya tsuke ya tafi a haka ga irin man takalmin nan ya tara su ma ya taje gashi amma da ta kalli wannan hoto ta dinga dariya shine uwar take tambaya da ta yake ta dariya sai take wallahi hoton baba nake gani a lokacin yana ɗan iska <laughs> wato ita a wannan wai ya zama kamar su yan kisga kenan irin yan fara jiwa su suke sa wannan kenan shi ne abin da suke wa dariya to su jarmai da fatan ba fantalo aka sa ba Come on, To Flight like Lenke, Lenke.